asusun da kwamitin janar tiwa dan juma tsohon hafsan hafsoshin sojin najeriya ke jagoranta zai ma tallafa waɗanda rikicin ya shafa ta hanyar sake tsugunar da mutane da inganta rayuwa da kuma dawo da martaba ilimi da cinikayya da kuma sauran abubuwan more rayuwa wanda tashi tashin hankula ya wargaza a wannan yanki na arewa maso gabas to koya al'umman wannan yanki ne yake ji game da wannan sabon yunkuri da ba kuma tallafin da najeriya ke samu a yanzu ya zo akan lokacin da ya kamata saboda zai taimaka eh, wurin taimakawa wurin abun da eh, eh, fitar da mutane daga cikin kangin da suka samu kansa a ciki eh to yanzu ya kamata shi shugaban kasa sa ido ya tabbatar cewa mutanen da aka sa su raba wannan abun sai har mutane ne ba mutanen da za su zo su abun nan abu na rubuta ciki akan wannan dukiya da ta ta talakawa ba ka je ainihin mubi ka je micika ka je lasa ka je duk inda abin da ya kama da har cikin borno da wahala ka ga alamun cewa mutanen da suka koma gidajen sun samu wani wani agaji wanda zaka ce an taimake su wurin nan ba asibiti babu hanya babu gada babu gidaje ba komai lalata ba amfanin gona irin da za su shuka ma yanzu tashi hankali ne a wurin su ina so a yi taimako a shiga a kai wani mutane taimako a inda su wani rikici dai na boko haram ya ma durkusar da harkokin kasuwanci matuka musamman a shiyar arewa maso gabashin najeriya to koya yan kasuwa ke kallon wannan yunkuri na gwamnatin buhari na suke kudi ga waɗannan kwamitoci alhaji ibrahim muhammad 86 shine mataimakin shugaban haɗakar kungiyar yan kasuwan najeriya da ke kula da jihohin arewa a baya kan ba abin da yan kasuwa suka gani abdaniyan taimako dai mu a north east zone abin da shafi yan kasuwa ba mu komai ba amma muna fata a wannan gwamnati duk abin da aka tsara daga sama zai iso mu a fatan mu kenan insha Allah tunda akwai zancin alaman adalci a shi wanda ke shugaban kasa na yanzu me kuke so a muku muna so akwai 'yan kasuwa waɗanda suka tagayyara kamar mubin na jari mutane ya lalace da sauran wasu wuraren da abubuwan ya cinye gaba ɗaya sun wargaze gidajen su babu jari kayan su an sace da sauran duk kayayyaki babu komai an sace muna fatan gwamnatin tarayya ta ware wasu kuɗi na musamman 'yan kasuwa da suka karya ba wai a gidajen su kawai ba a ba su kuɗaɗe a haɗa su da kamfanoni a famfo kaya a ba su jari yadda kowa zai samu farfaɗo farfado a ciki. Kawai da alƙaluma sun nuna mutane sama da miliyan uku ne suka rasa matsugunnin su a yankin arewa maso gabas yayin da wasu ma ke cewa har yanzu fa ba su fara ganin aikin irin waɗannan kwamitoci ba. To sai dai kuma a bangare guda jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta nema na fa cewa suna nasu kokarin kamar yadda jami'in hukumar a jihar Adama Alhaji Sa'adu Bello ya shaida min a wata zantawar da muka yi da shi kwanaki. Na sani akwai victim support wadda su ma suna irin nasu shirye akwai presidential initiative for the north east amma dukansu na iya magana mana akan ayyukan su ni na san dai sun mana aiki tare muka yi shawara tare eh, mu dauki eh, matakai tare amma ban san haufa ayyukan su yake tafiya ba so kamar ne ba ita na ta bangare me take na kan cewa an tallafa waɗannan wanda abun shafa tun lokacin wannan abun da faru eh, daga oktoba wadda abun ya yi tsanani zuwa yanzu nema tana iya gurgurunta wurin taimaka musu da abin da za su ci da abin da za su bukata wurin tufa na sawa da wannan mako na zuwa ne yayin da su ko yan majalisar kasa ke saba layar cewa a wannan karon fa ba za su su kyalle a yi cika tashi da kudaden da gwamnatin za ta bada ba mr adamu kamale shi ke wakilta al'ummar madagali da micika a majalisar wakilai shin nake gaya maka mu a majalisar wakilai eh, mu muna dubawa dole ne mu kafa kwamiti wanda za mu duba kudaden nan duk inda suke fitowa mu tabbata kudin da ya fito ko daga waje ko daga cikin Najeriya ya shiga hannun talaka daidai kuma talakan da ya wahala ko wanda ya yi asara ciki aka ta maka so wayannan ba za mu bar wannan aikin ba za mu sa ido kuma kamar yadda na ga maka nan eh, gwamnatin Najeriya a gaskiya ba kudin da aka tara kadai eh, na victim support na ne gwamnati za ta yi ba ya kamata ta fitar a budget ta kawo national assembly ta vote kuɗi mai ɗumbi yawa domin a samu a je a gigina gidaje nan da suka koko ne a samu kuma a biya wa mutane asara wayanda asara ya same su wayansu kuma musamman yara mu kamar yadda ka ji muna mahaura a kwanaki nan a bubude makarantu a gyara makarantu nan kuma yara nan a talafa musu domin iyayensu yanzu ba su da komai so yana da fata dai shine Allah sa kulla ke biyan kuɗin sabulu a wannan sabon yunkuri Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya